Alhamdulillah, Asalatu wasalamu ala Muhammadu Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa baad, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya jama'ati musulmi. Kama wa raka saba gabatar da karatu a cikin littafin kitabun tauhid yau ma kamar kullum insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu darasin darasinmu daga inda ya dakata a darasin da ya gabata muna cikin babe na talatin da hudu a cikin wannan littafi wanda sheka mu ga ƙarshen darasi na ashirin da hudu inda kuma shi wannan babe na talatin da hudu da muke cikinsa mun kawo daidai hadisin alkama nan muka dakata cikin ƙarshen darasinmu na 24 yau harkon darasi na 35 to 34 ba 24 kamar da ni ce ba yau a darasin 35 za mu hara da hadisin alkama duk dai cikin babe na 34 mai bayani akan cewa yana daga cikin yin imani da Allah hakuri akan kaddara to malam ya ce ƙala alƙamatu alƙama ya ce uwar rajulu ne mutum tusibul musiba da mutum musiba za ta same shi kamar dai can wa lahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki wa umin yu'min billahi ya da kalba. duk wanda ya yi imani da Allah Allah yana shiryar da mishi da zuciyarsa wallawa bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai qala alqamatu alqama yace uwar rajul abinda a bayanin wannan aya shine mutumin da tusibahu musiba musiba za ta same shi fa ya alamu anna amin indillah sai ya san cewa wata musibar wato ta zo ne daga wurin Allah ta'ala ina ganin wajen kusan babe na hamsin da wani abu na ko kamar irin kila hamsin da shidda ko shahi eh hai shahi cikin babin abin gani al'iman yawa asarru ala qadarin yawa hamsin da shidda to can wurin kala alkamatu za ku gane shi wa kala alkamatu ko huwa rajulu tusibuhu almusiba ba ne sana daga babin ba daga ayan nan sai shi wa man yumin billahi ya hadi qalba to sai ila an gane shi ko yawa da kwala alkamatu alkama ya ce rajul rajulu tusibuhul musiba shine mutumin da wata musiba ta sama kamar wanda Allah ya jaraba da wata musiba fa ya alama anna hamin indillah sai gane cewa wagga musiba daga wurin Allah ne ya san da haka fa ya rada kuma sai ya yarda wa yuslim kuma ya mika wuya shi bai da wani ja abin gani da ya faru daga Allah ne kuma ya yarda da ƙaddarar Allah wa fi sahih muslim ya zo a cikin sahihi muslim an abi ta radiyallahu anhu an karba hadisi daga abu hurairah Allah ya kara mishi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da aminci tabbata a gare sa ce a itnatani wasu abubuwa guda biyu bin nasi a cikin mutane kuma bihin kufr akwai kafirci tare da su akwai wasu ɗabi'o'i guda biyu ga mutane wanda nau'i ne na kafirci ta a ɗanufin nasabi sukar dangantaka ba a sa a ji kana sukar dangantakan mutum cewa ai suwa ne ba kowa suke ba su awwa wannan nau'i na wanda shari'a ta yi hani da gare shi wanda ya hato alal da kuka ga mamaci idan an yi maka rasuwa mahaifi ya rasu ko ɗa ko ƙane kowa ko wani dangi to mutum ya yi haƙuri ya bidi lada ga Allah ya yi ya kama kuka amma dai ya halatta a yi hawaye idan an ka gane ka hawaye na zubo maka don ai maka rasuwa ba abin zargi kake ba sai dai a ce to wani a yi hakuri haka Allah ya kaddara walau ruwayar Buhari da Muslim an ibn mas'udin daga abdullahi ibn mas'udin ana an daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata gare ce "Laisa min minna ba shi tare da muwa man rabal hududa duk wanda ya kama marin kuma ne don an yi mai rasuwa yana ta yana bugun kai ne yana kuka wa shakkal juyub kuma yana kece waya riga tai wada'a bi da'awal jahiliya yana yin kururuwa irin ta mutanen jahiliya kamar yana cewa wa yoshi Allah wa yoshi kai ne ya bani ya lalace saboda mi ya rasa wani wanda nan abin da kawai mutum ya kamata ya haƙuri ya biɗi lada ga Allah in ma musiba ta same ka to ka karanta istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan ba sai ka yi ta kuka ba da kire ma kanka musiba ko musibu saboda abin da ka kawa kuka ko kaka nuna bacin rai kai ma yana nan zuwa bisa kanka amma ba a hana ka nuna damuwa don ka rasa dangi ko da ko wani ba amma ba ta hanyar yin kuka irin na kururuwa ba wa ana nasin an karɓa hadisi daga anas dan malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya ce idza arada Allah bi abdihi Allah bi abdihi idan Allah yana nuhin alheri ga bawa ajjala lahu al sai Allah ya gaugauto masa da uquba fi duniya a duniya ma'ana in Allah yana nuhin alheri ga bawa ne sai ya jarrabe shi da wasu musibobi nan duniya kamar ta rashin lahiya kamar rasa ɗa kamar rasa dukiya kamar wani abu da ka faruwa dai na jarraba ta Allah wannan dan mutum ya ga Allah na jarraba shi duk kai ya kai wajen cewa Allah ni ne maka hmm? a kaga wani in an ka jarabai an ka jarabai sai ce bai sa abin da yawa Allah ba wanda wanga kuskure na wannan alamu ne ma na Allah yana son bawa a ga Allah ya jarrabe shi hmm. wai za a rada bi abdihi sharra idan Allah yana nuhin sharri ga bawansa amsaka anhu bi dhanbi sai Allah ya kama shi da zunubinsa don abin da yana sai Allah ya kyale shi bai rashin lahiya bai hasara bai duk da rasuwa ma sai kaga ana dadewa dadewa gaske ba a rasu a gidansa ba amma dadewa a rasu a dadewa ba a rasu gidan mutum ba ba dalili na akan Allah ya kama shi da laifi ba wannan misali ne kawai dai yawa tunda kaga shi wani mutum yana rasuwa da ajalinsa a hatta fiye biyi yau malkiyama sai Allah ya cika masa da waɗanda kurakurai da ya yi ranar alkiyama da haka kenan amin don haka don Allah ya jarabe ka da wata musiba duk ba abu na damuwa ba sai dai ka yi roƙon Allah ya karɓan maka shi yasa in mutum bai da lafiya an ka zo wurin dibi ne sai ka ce Allah ya sa ya zama kafara tunda jarabawa ta don Allah ya sa ya zama kafara ga shi kenan to wa kaulin nabi da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna idhamal jaza hakika mafi girman sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala ka ba bayi ne a ranar lahira ma izamil bala yana tare da mafi girman jarrabawa kinayin Allah ya jarrabe ka jarraba mai yawa to za ka samu sakamako mai yawa wurin Allah akan wannan jarrabawa don haka ba abin bakin ciki na ba ko damuwa sai dai mutum ya roƙi Allah ya bashi hankuri ya roƙi Allah ya sa ya zama mishi kafara wa inna Allah idza ahabba qauma Allah idan yana son mutane ibtalahum zai jarrabe su don haka kenan duk abin da muka samu na jarrabawoyi? wato Allah yana yi muna haka ne saboda yana son mu wayanda Allah ta'ala a kanihin sharri ya wada akan su babu abin da ka samu wasu ga ni'ima nan ga wadata nan ga duk wani abu da suka so tare da suwa kuma ba su bi Allah ba tun daga sunan muna gani cikin duniya ko to amma mu da muka nuna muna son Allah mun yarda da Allah sai Allah ya jarrabe mu da jarabawoyi kala kala saboda Allah ya girmama da sakamakon mu a ranar lahira Babar radiya duk wanda ya yarda da abinda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da shi na jarrabawa falahun rida yadda ta tabbata gare shi ma'ana Allah ya yadda da shi bisa ga wannan wa man duk wanda ya yi hushi da wani abu da Allah ya jarrabe shi da shi falahun suqut hushin ya tabbata a kansa as-sanahu tirmidhi imam tirmidhi yace wannan hadisi hadisi ne hasan wanda ita rana alkiyama rana ta wadda za a gamu da abubuwa masu yawa cikinta abubuwa na firgita abubuwa na tashin hankali abubuwa na damuwa kuma sannan na aka san a samu sakamako babba wanda ka yi ɗan abin da baka ɗauke shi komi ba duniya to can kuma sai Allah ya kawo maka shi sai kai gure ina ma da a ce ka ƙara kamar irin abin da Allah ya jarabe ka da shi na jarabawa kai ya hankuri to da Allah zai baka sakamako ne to sai kai gurin oh inda ma jarabawa ta wuce haka don abin da an ka baka su mako ne sai ka yi burin ina ma da a ce ka ƙara ne da haka malam ya ce bihi masail a cikin wannan babi akwai masail kamar haka al'ula ta warko, tafsir fassara ayatul tagabun ayat da a cikin suratul tagabun wadda muka wuce can harko cewa wa man yu'min billah ya hada qalba duk wanda ya imani da Allah Allah na shirya mishi zuciyar shi الثانية تبيو أن هذا من الإيمان billa wannan na daga cikin nau'in imani da Allah ya zama Allah subhanahu Wajen Ala ya cusa ma zuciyarka imani da Allah kuma ka yi hankuri da abin da Allah ya jarrabe ka da shi na jarrabawa asalisa na uku a ɗan fin nasabi akwai bayanin illar da a cikin sukar dangantaka da haka wasu daga cikin mu suna yi to kure ne kaga duk abin da dan adam ka yi bai sani ba to in ya sani sai ya bari ko mm-hmm. sai ya zama 'yan Allah ya so a fallahu amma salafa Ka yi abu baka san laihina ba ka san abin ka ji abin ga laihina ka bari shikenan in Allah ya so a dalilin kaurace ma abin da kasancewa laihina yanzu yana yi wa Allah ya yi maka abin da kai na kure a baya arabi'a ta hudu shiddatul wa'idi tsananin kyace fiman da rabal hudur ga wanda ya kama marin kumatunsa don an masa rasuwa wa shakkal juyu yana kece wuyan rigarsa wa da'a bida'awal jahiliya yana kururuwa irin ta a mutanen jahiliya yana cewa wayo shi Allah wayo shi kai ne ya bani ya lalace wannan lafazin ba na kwarai bane yayi sirja'i kawai ya ishe shi da ya karanta lafazin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan musiba ba sai ta mutuwa ba wanda mai yawa daga cikin waɗanda Allah ka jarabuwa da musiba da za su riƙi wa karantarwa sai sun yi mamaki don duk sadda Allah ya jarabe ka da wata musiba kan rasa wani abu kuma kai ya hankuri ka karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in Allah ya so sai Allah ya mai maka gurbin wannan abin da kan rasa wannan al'amari ne da adda sauki ga Allah subhanahu wa ta'ala alkamisa ta biyar alamatu iradatin lahi bi abdihi khair alamun Allah na nufin alkhairi ga bawa ne shine ya zamana Allah yana jarrabuwarsa ya zama ana jarraba shi ko dai da rashin lahiya ko dai da hasara ko da wani nau'in abu da Allah ta'ala ka jarraba bayi ne da shiya wannan da yana daga cikin alamomin alkhairi as-sadisa iradatu llahi bi abdihi shar nafin Allah ya nihi sharri ga bawa shine ya kyale shi duk abin da ya kai yayi zalunci ya ci amana yayi duk abin da ya amma Allah ya kyale shi don a cika mai sakamako ne a ranar alkiyama ya isko shi ga laifukan sana sun taru sun yawa bakwai alamatun lahi ko? alamatun hubbin lahi lil'af. Alaman Allah na son bawa. Mina na alaman Allah na son bawa? sai a ga Allah yana jarraba bawan nan nashi kamar yana rashin lahiya kamar yana samun wani abu na nau'i na hasara ko abin da ya kama da haka Allah ya jaraba shi kenan dan ya girmama mishi lada asamina ta takwas ta harimu sakhaɗi an haramta idan Allah ya jarabi bawa da wani nau'in abin jarabawa kada ya yi rushi a aibi ilada ga Allah ya nemi lada ga Allah ya roƙi Allah ya maimai wannan abin da ya rasa ya zama madadin shi ya samu lada. Attasi'a ta tara, sawabin bilbala sakamakon yadda da abin da Allah ya jarabi mutum da shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama na Allah ya shirya ka hmm? wa man yu'min billah ya hadi qalba kuma duk abin da Allah ta'ala ya jarrabe ka kai ya hakuri ga jaraba da Allah ya baka? sai da Allah ya baka sakamako ko an aje maka sakamako baka ma sani ba wanga hankulin da kai ran da Allah zai baka sakamako ne sai kai guri ina ma da kayi wanda ya ƙi shi to sai babi na gaba babi na talatin da biyar malam ya ce babu ma ja a fin ba babi mai bayani akan abin da ya zo a kan bayanin riya ribako? ribako? to Allah ya kamto ina ganin gobe kuskure ne eh gidan rubutu na kawai to mala yana sai ka mana ayoyi da hadisi masu bayani akan illar riya wanda riya al'amari ne mai fadi ya ga mai abubuwa masu yawa sai kawo aya alkur'ani cewa kul inna ma ana basharu Allah ya magana da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ce ka cewa ka faɗa musu ni mutum nike ma'ana annabi ya gaya mana cewa shi mutum ne mislukum ce musu mutum kake irin su kwatan kwacin su amma abinda Allah ya bambanta ka da suwa yoha ilayya ana yo mini aike kenan mala'ika jibril yana zuwa ya kawo sako wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga kenan duk da dai mutum na ya bambanta da mu saboda abinda ka zuwa na saƙo wuri ne bai zuwa inda muke to annama ilahukum cewa hakika abin bautar ku ilahun wahidun abin bauta guda ne faman kana yarju liqa rabbih duk wanda ya kasance yana ƙaunar gamuwa da da ubangijinsa wanda ka sanya gamu da Allah lamu lahiya ko mai jin tsoron haɗuwa da Allah falyamal amalan salihah ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada sha hada wani da bautar Allah abin da yake ma Allah na ibada to kada ya hada wani a cikin wannan ibada da wannan kenan da haka kenan kaga babu da yabo yawa yawa cikin ya kawo shi fere ya ko eh eh to shine to kaga kowan mu sai ya kokari ya tsarkake ibada ta yin ya Allah ko bal ya amal amalan salihan hmm? mutum ya aiki aiki na gari aiki kyaukyawa wa ana bi sa'idin an karbo daga Abu Sa'id marfu'an an daga hadisin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ala ukubirukum kun ba ku labari bima huwa akhwafu alaikum daga abin da nake ji muku tsoro in ba ku labarin abin da ni yi jin tsoro ne gare ku indi min almasihi dajjal a wurina in ba ku labari annabi na maganar cewa in haɗa muku abin da ni yi muku jin tsoro niya bisa ga masihu dajjal kamar masihu dajjal wanda zai bayyana nan gaba ga abin da ni yi muku jin tsoro bisa ga dujjal qalu sahabai suka ce bala tabbas muna so a faɗa mana da in ba a faɗa musu ba ba su sani ba qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu ashirku lahafiyu shirka boyayya mutum zai yi abu shirka na amma kuma boyayya kenan ita ta daidai ya ya gumin rajul mutum zai tashi fa yi salli ya yi sallah fa yuzayyinu salatahu sai ya kawata sallar shi lima yara min nazari rajulin aga in mutum yayi haka yayi shirka amma dai shirkar da bata fice shi da cikin addini ba to amma kuma ya aikata kaba'ira ko mutum yayi sallah ya kawata sallah don wani ya gani da mutum ya haka bai da walada in kware da gaske don babu ikhlasi mhm. don abin da babu ikhlasi kuma ai Allah subhanahu wa ta'ala bai san wannan aikin to shine to shi abinda annabi yake ji muna tsoro mutum ya aikata shirka boyayya kamar misalin mutum ya tashi ya yi sallah ya kawata sallar shi karatu mai kyawu ruku'i mai kyawu sujada mai kyawu zama kowane ditan ka gani dai masha Allah amma kuma Allah ya san cikin zuciya ta yayi haka ne dan wani ya yaba ba don Allah ba to kaga wannan ya koma a shirkul hafi wanda Imam Ahmad shi ya ruwaito wannan hadisi kuma kusan wanga hadisin shine mala ya kawo mana a cikin babu sai masail da malam ya kawo su kamar guda shidda yace fihi masail a cikin wannan babi akwai masail kamar haka al'ula tafsiru ayatul kahfi fassara aya farko ta suratul kahf wadda ma karanta qul inna ma ana basharun mithlukum yuwa ilayya kusan ma tana kusan karshe karshen suratul kahfi to asaniya ta biyu al'amrul azim al'amari mai girma fi raddil amalin salih a cikin mai da aiki nagari idza da kalahu shay'un ligairila in wani abu na wani Allah ya shiga cikin aiki na gari sai amai sai Allah zai so da an samu wani abu ya shiga irin kayi don wani ya gani kamar mutum ya yi karatun alkur'ani ya ba da duk haƙoƙin da aka buƙata na karatu ya kyautata karatun in ka ji karatun yana shiga jikinka amma ya yi don ajiya ba don Allah ba kaga shi ma Allah baya ya buƙata to duk dai wani aiki na ibada da ɗan adam ya yi don wani ba don Allah ba ko ma ya yi don Allah sannan don wani ya jiya to haƙiƙa babu lada ciki za a mayar masa da abinsa asalisa ta uku zikiru sababil mujibi lizalika ambaton sababi ko mawarin da yake kai ga haka wa huwa kamalul gina shine kammalar wadata shi Allah subhanahu wata'ala yana da wadata kammalalla bai da buƙatar ka yi aiki ka haɗa shi da wani don haka in ka haɗa Allah da wani ga aikin aikinka to Allah subhanahu wata'ala sai ya ban maka bai buƙata saboda mi yana da kammalallar wadata Allah baya da buƙata a yi masa aiki a haɗa shi da wani rabi'a ta hudu anna min al-asbabi akwai daga cikin mahari ko sababi annahu ta'ala kai shirka abinda an mahari haka Allah ya ce a hadis a hadisul qudusi ana agana shuraka mene mafi wadatar abokan tarayya ani shariki daga barin aboki daga Allah subhanahu wataala shi ya wadatu da a hada shi da abokin tarayya alkamisa ta biyar كف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه من الرياء irin tsoron da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji masahabbansa game da riya ya ce ba masihu dajjal nake ji muku tsoro ba eh, abinda na ji muku tsoro shine a shirkul hafi shirka boyayya wadda ita ce riya asadisa ta shidda annahu fassara zalika ya fassara wannan bi anna bi an yusalli al mar bi an yusalli al mar lillah mutun yayi sallah saboda Allah lakin ha sai dai shi mutum ya dawo yana kawata sallar ga lima yara min nazari rajulin ilayhi dan dai wani yana kallo ne don Allah yayi sallah kuma don Allah yake yin sallah amma dai ya ƙara kawata sallah dai don dai wani daga cikin al'umma ya gani cewa ya iya kuma ya akwai nasuwa akwai kaza Agar an samu wannan an yi asara muna roƙon Allah ubangiji ya ba mu iko akan samun ikilasi don da an ya, Allah ya ɗauke mana shiya to sai babi na talatin da shida. tun da kila dai muna da lokaci kaɗan ko to to to malam ce babu babai kenan da ya zo don ya yi mana bayanin mina shirki yana daga cikin shirka iradatul insan iradatul insani bi amalihi duniya mutum ya yi aiki ya yi niyyar duniya in mun ka dibi babukan ga guda biyu kamar sun yi kama dama wancan in mutum ya yi riya ai kamar ya nuhi wani na ko da ba Allah ba yawwa kamar wanda ya sallah ya kawata ta don wani ya gani nan ko mutum ya yi aiki yanne aikin da ya yi ga duniya bai nuhe shi saboda Allah ba wa qaulihi ta'ala da haɗin Allah maɗaukaki da yace man kana yuridu la hayata duniya. Allah ta'ala yace duk wanda ka san rayuwar duniya wa zinata da ƙawar duniya lawafi ilayhim a'malahum fiha muna cika musu ayyukansu a cikin duniya fi fiya la yubkhasun kuma su ba za mu tauye musu ba mai son duniya za a cika mai aiki ne cikin duniya babu wani tauyewa ulaika na laysa lahum fil akhirah su waɗannan su ne waɗanda ba su da alahira illan na sai wuta babu wani rabo gare su lahira sai dai wuta wa habida ma sana'u kuma za abin da suka aikata ya ɓaci wa baɗilun ma kanu ya kuma abin da za su aikatawa nan gaba shi ma ɓatacce ne aikin da suka yi wa ɓatacce ne wanda za su yi da kammalawa nan gaba shi ma ɓatacce ne me yasa ba abin da suka nihi in ba duniya ba kawai dai a samu duniya in sahihi ya zo a cikin buhari عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيسى عبد الدينار النبي إلى دا أمين تستبت أغريسة يجي باوان كودي يا هلكا دينار كودي تعيسى عبد الدرهم اكا باوان كودي يا هلكا أكوي كودين دا اكي تشي ما دينار أكوي كودين دا اكي تشي ما درهم ma'ana كودين شريعه wanda daga gare su ne ake yin kiyasi a gane nawa na adda zakka na kuɗin kowace ƙasa ta ƙarƙashin dinar da kuma dirham. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda a haka ya halaka wanda yake bawan kuɗi ne. Shi dai ni ya kabiɗa kuɗi ruhe da ido wanda za a samu yawa daga cikinmu aka nan suke yau a samu ko ta wani irin hali. Yawa ko ma wani irin hali na a samu. Mhm. to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wanda haka ya halaka aka ta isa abdul khamisa bawan sutura riga tufahi da kudi da sutura ta isa abdul kamila bawan katifa ya samu kudi ya ci abinci ya sa sutura ya kwanta ya yi kwana wanda haka ya halaka in odiya rabia babban musiba kenan in kun ba mu muna tare da ku in odiya radiya in an ba shi ya yarda wa in lam yuda saqida in ba a ba shi ba hushi in kun ba mu muna tare da ku in ba ku ba mu ba ba mu tare da ku ta isa ya halaka wanta kasa kuma ya sunkuya ma'ana ya juya da baya wanda adda irin wanga hali wa iza shika in ya taka kaya falanta kashabe ya cirewa kaga ya koma kamar yaro karami kenan mutumin da in ya taka kaya bai iya cirewa wanda karami yaro shi zai taka kaya sai ya kama kuka sai an cire mai ko wanda da ya dan cira tana iya cirewa mhm. to duk wanda ya zamana abin da ya sa gaba kawai ya samu kuɗi sannan ya yi sura mai kyau, sannan ya kwanta akan katifa ya yi kwana ma'ana wadata da jin daɗi to wannan nau'i na na tasiri amma abin nuhi ana Allah bai hana muna ba kana da wadata ka sai duk irin suturar da kaka so wadda addini bai hana ba ka sai duk irin motar da kaka so wadda addini bai hana ba ka gina duk irin gidan da kaka so wanda addini bai hana ba da duka tiyo da kaka so ma'ana waɗanda ka zama wai su dai sai dole a ba su akwai su ko a ba su in kun ba su suna tare da ku in ba su ba ku ba in ba ku ba su ba su tare da ku to wanda biyan mai da rayuwa ta haka gaskiya yana cikin tasai eh amma ka bi da abinka na halali Allah ya baka ai Allah bai haramta maka ka gina ko da irin gida ba in dai da halali ka ne mi kyawun ne aka sutura mi kyawun ta haka abin hawa mi kyawun shi hmm, haka abincin da zaka ci mi kyawun shi wannan duk ba a hana ma ba in dai da halaliyar ka ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duba aljanna ta tabbata li abdi ga bawa yana bayanin cewa aljanna ta tabbata ga bawan da akizun yayi riko bi anani farasihi da raba doki ne ya rika ma ko lizami na doke shi bi sabilillah yace wurin yaki don bi da Allah dama inda duk an kai magana yaki sai ka ji an kawo fi sabilillahi yakin da aka yi don bidai yadda Allah ba don duniya ba sannan yaki ba na a ɗauki makami ɗaya sai a cima mutane a kashe ba don ga ka'ida addinin musulunci duk da wanda ba musulmi ba ha musulunci bai ba mu dama ɗaya a cima wani mutum don ba musulmi na ba a kashe shi a addinin musulunci bai tare da wannan kuma bai yi horo akan haka ba dama shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake in za ana yaƙi za a ɗauko rijista sai an rubuta sunan duk wanda za ana yaƙi da shi in an ka diba an ka ga wanga da ya to don a rubuta shi da ya kai shekarun zuwa yaƙi ba sai a nitse jabir ibn abdullahi da ansari ya samu haka ya to don a yi rijistar ɗi ne an ka diba an ka ga shekara goma sha hudu an ka ce baka yi ba sai da shekara ta dawo za ana yakin handar sannan an ka rubuta suna ne ya kai shekara goma sha biyar don haka da an dawo da wurin yaƙi sai a ɗauki wannan rijistar duk wanda babu ciki nan ne ya yi shahada yawwa to amma ba wai yau ɗaya da aka yi a rububuwa ba ɗaya mutane su dani su cimma inda ma za ka mamaki ba a zo ga masallaci wai a jire ma sallah su ga a kashe su to ko coci ba a ce a ta yi ka ta yi ɗaya coci don suna coci ba don suna kirista a zo ɗaya a kashe su addinin musulunci bai yawan ga kira ba a sam wannan ba musulunci na ba kuma bai tare da addinin musulunci wani ra'ayi na kawai wanda baka ma san inda sun ka samai ba ko a zo garin mutane a kone garin a kashe na kashewa a ga duwa ga musiba ta san bai cikin fi sabilillahi eh eh to duk wanda ya rika ragwamar doki ne yadda yaƙi don bidai yadda Allah asa ra'asahu kai ne yana da tsura dama mai yawa su waɗanda abin ya sauko a kan sa'adu suna da tsura larabawa ko suna da gashi ba irin namu ba mazubarratun ƙadama kuma kawawuwa ne sun yi ƙura ko sun yi huri na tahiya wurin yakin da in kana filin hirasa in ya kasance yana cikin tsakiyar mayaka kana filin rasa yana can ma'ana duk inda shugaba ya tsaishe shi yana nan bai jayewa wa in kana fisaqati kana fisaqa kuma in yana waɗanda aka sawa suna awwaje na farko yana nan da ba ga ka'idar yaƙi na musulunci za a karkasa ne a rarraba ga wa'inda za su tsayawa tsakiya ga wa'inda ka shiga gaba ga wa'inda ka zama su a sannan bancin su kuma akwai waɗanda aka ce masukan waɗanda su aka kaman a mobayil. ba wai mobayil na 'yan sanda ba waɗanda dai aka yi da gidanka su miya aikin su za su biyo baya in an manto wani su taho da shi irin suna sun kai mu mumine Aisha Allah ya ƙara mata yadda an batta ta ta wurin bidakan dunta an wuce ba a sani ba Haka in kayar da wani abu da sauransu suna azza su tahowa da abin aka aka tsara yaki yawa ya zama ga ga yanda aka tsara shi bisa ga tsari sai a je a gabatar da shi akan haka nan in an ka aje mutum tsakiya yana nan tsakiya bai jayewa in an ka aje shi na harko yana nan inda an ka aje shi bai jayewa in azama idan ya nemi izini kuma lam yuzalla ba za a yi mai izini ba na tsakiyar da an ka aje tsakiyar mayaka yana bidan izini don ya kuma wani wuri ba a bashi izini yana nan wa in shafa'a idan ya nemi ceto na cewa yana son a ba shi dama lam shafa ba za a ba shi wannan ceton ba ma'ana aikin da ya zo yi na yaƙi yana nan a kai ne kuma a kan haka wanda an ka tsara yaƙin haka za a tafiya da shiya sai an kammala to wannan kenan abinda an mafi alheri ga mutum misali na wanga na cewa mutum ya rika ragwa matai ya hau doki nai ya tayi wurin yaƙi da yawan surar da yake da ita da ƙurar da zai samu in yana tsakiyar mayaƙa yana tsakiya in yana harko yana harko duk inda aka aje shi yana nan inda aka aje shi sannan in ya ma nemi izini na don a ba shi dama ya tayi ba a ba shi dama in ya bi ceto ma ba za a cece shi ba haka ya yi mishi alheri haka shi na alheri gare shi saboda Allah subhanahu Ta'ala ya yi tanadi ga mayaƙa ko cewa su waɗanda suka zo wurin yaƙi saboda Allah aka kashe su wala ta hasa hasabanna allazina kutilu fi sabilin sabilillahi amwata can warko wala ta ƙulu liman yi kutalu fi sabilin sabilillah amwata an kace kakkuce kakkuce waɗanda sun ka tayi yaƙi don Allah an ka kashe su matattu ne kai sai Allah ya ce wala ta hasa bannan kaga can ta kulu kun buɗe baki ma kun yi magana ko to nan ko zato ma ka kuyi wala ta sabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun a suna da ransu wurin Allah Allah yana azurta su ana sa rayukansu cikin balikocin tsuntsayen aljanna suna yawo da su suna nan da rayuwarsu in ka kuce an kashe su suna nan da ransu a ranar tashi kai suke ji suke jira su shiga cikin rahamar ubangiji su wa ta'ala nan ma inda suke cikin rahamar ta Allah suke su samu kaiwa ga gidan aljanna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani dukkan wanda ya zo wurin yaki don Allah ya kashe shi an gafarta masa komai sai ga jibril ya to ya faɗa mai ce to a faɗa mutane banda bashi komi an yaye mai amma ban da bashi to kaga kenan bashi yana da matsala ko wanda mu ba mu dokai da matsala ba amma yana da matsala saboda babban matsalar bashi shine in mutum ya rasu ana bi ne bashi za a sarka ya rayuwa ce sannan musibar mu ta yau kuma kaga in ana bin ka bashi Allah ya mu mutun rasuwa mai yawa magada kowa so yake sannan zai samu ba wai irin dorina da aka cewa a biya a gani ana bin wani bashi ba in kasuwa yake in gina yake a bincika don a gane amma mu yau babba abin da muka so kowa ya san nawa na zai samu kwana uku an gama zoji da raɗaɗi to ka san nawa za ka samu za haka kenan sai mu yi ɗaya mu ga cewa bashin nan mun kaurace mai Allah ya ce mu ke mu Allah shi kama muna ƴan uwan mu duk wanda aka bi bashi Allah ya mai mai tashi biya da ko lokaci biyu ko a jabar ɗaya mu tsaya sai mu tashi mu tsaye to Allah shi muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyukan musu zama dan bai ɗaya yadda shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda aka bi bashi na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ka yi mishi mai ita Allah ka hore mishi abinda zai biya bashin nan Allah ka yassara ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sauƙaƙa mana al'amuran سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك